maza ya zo da haka domin wadu'uhu da wadu'uhu duk suna isar da mai sako daya shi ne alwalar ta yi mai ta bushe an gane? قال سي الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله يتي أرى إنا أن يمسح برأسه يشا في كنسا وإن كان كرس الله إن يظنت يارجى يا يسلى أن يعيد الصلاة يساكي صلاة أنقاني با يساكي صلاة wannan nuni kan cewa shafar kai ne wajibi ne shafar kai wajibi ne tilas kamar yadda ya zama na wanke kafa yake wajibi tilas to haka shi ma shafar kai matsayin haka yake da haka al'imam abu abdullahi malik bin anas ya yi wannan magana ne an gane da kyau amma inda ya zama na lokacin da ya tuna din an gani lokacin sallah ya riga ya fita tunan ba komi a kansa amma mutukar ma dama annahu fil waqt mutukar yana cikin lokacin sallah to shi ne al’imam abu Abdullahi malik bin anas yake wannan magana cewa lalle ya je yi ya shafi kan sannan kuma ya ya sake sallah tunda alwalar ba ta yi ba domin an rasa ne wani rukuni daga cikin rukunan ita alwala wanda shine mai shafa a kai shafa a kai da haka ya tabbata cikin sunan abi daud daga ainihin khalid bin ma'ada an ba'adi ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda daga cikin sahabbai ya yi alwala sai ban lum'a a kafarsa wato ta alama da take bayyana ga sawunsa cewa ruwa bai taba wajen ba manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'adu sallan ya yi ya umarce shi da ainihin sake alwala kuma sake sabba wanda kuma ya zo cikin ah, sahih muslim daga umar dan khattab radiyallahu an nan ma manzo Allah ce irji fa hasin wudu'ak koma ka kyautata albarka anan kaga zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai ce ya wanke wurin da ya bar lum'a din inda ya wanke wurin yayi to amma me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ya ma sake alwala din kuma sallar ma ya sake saboda me dab'an lilwaswasa an gane ba domin ture abinda zai zama sana waswasi zai yi idan ya wanke iya wannan wurin da ya ban lumba din to shaidan kuma sai sanya masa wasu cewa to ai mai wa wuri kaza ma ka ban lumba mai wa wuri kaza ma ka ban lumba an gane ba sannan sallar da yi da wannan lumba din sai zanto kuma yana samun tunanin cewa anya ko ta yi ko ba ta yi ba to don tun kuɗe wannan sai manzo Allah ce a yi sake sallar da kuma alwalaɗi gaba daya me yasa saboda wanke kafa rukunin ne min arkanil wudu to da haka imam bari shi ma anan tunda shi ma kai rukunin ne min arkanil wudu sai ta to ne ya ainihin sake inda kamar yadda umarni ya zo da wanke kafa haka umarni ya zo da shafa akan kai kuma cikin aya daya يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى الكعبين يا أبو عمر الأصل في الأمن الوجوه أصل تكن عمر نشيني واجب في سيدة إن دليل يازم لكن هنا كانت أنه عمر نبان بنينا أمر من الاستحباب لا للوجوه يعني to da haka imam abu abdullah mali bin anas yayi wannan magana ne shine wa in kana qari salla an yu'ida as-salata ya yi shin saki sallarsa nusukhatul ka'anabi kitab muwatabi bi ka'anabi abdullah bin maslam bin ka'anab ay an yu'ida salatahu an yu'ida salatahu ya yi shin saki sallarsa maimakon an yu'ida salata didde diddebe abu dai an gane kenan kaga an yi wa'ida salata alif da lamun da yake anan bil ahad mun gane ba ita dai wannan sallah ne mun gane ba eh, lil ahad dhihni ita dai wannan sallah ne saboda kaga nuska da tawo da an yi wa'ida salatuhu ta karfato cewa da sallar dai wannan da ita zai mai zai saki نعم باب ما جاء في المسح على الخفين تو الامام ابو عبد الله مالك sai kuma ya kulla babi da cewa babun ma ja a fil mashi alal babin da ya kunshi abinda ya zo cikin yin shafa game da alishin khufuna saboda mashul khuffai shafa ga huffuna wannan shi ma wani bangare ne daga cikin bangarori na na alwala an ganewa wani bangare ne daga cikin bangarori na alwala wanda yake dauke da wani hukunci na musamman to da haka al abu abdullah malik bin anas ya kawo shi a wannan bangaren kitab at-tahara babun jami'ul wudu bacin kuma ya kulla babi wanda ya danganci bayani akan shafar kai da kunnuwa daga shafar kai da kunnuwa sannan me yake biyo baya kaga sai mai sai wanke kafa sai wanke kafa to sai al-imam malik bin anas rahimahullah maimakon ya kulla babi akan batun mai wanke kafa sai ya kulla babi akan shafa akan kufi mun gane ba domin mai da martani ga masu musa masu inkarin shafa akan kufi ne don kuma nuri akan cewa kamar yadda ya tabbata a wanke kafa yayin alwala to haka kuma shafa akan kufi shi ma abu ne wanda ya tabbata ce, don kuma nuni akan cewa wato ainihin shafa akan kufi yakan zama mai madadin wanke kafa an gane ba a hali cikin halaye to da haka al'imam abu abdullahi mali bin anas sai ya kawo wannan babi ne cewa babin ma ja a fil mashi al sufai idan aka ce al-mashu daga ainihin masaha yamsahu mashan eh, al-masau shine imrawul yadi ala shai. wato ka gudanar da hannunka kan wani abu mun gane ba to wani shine al-mashu fil lugha me yi sai a ce masa me al-masihu wanda yake shafa din abinda aka shafa kuma sai a ce masa me al-mamsuh an gane ba abinda aka yi shafar da shi kuma sai a ce masa al-mamsuhu bihi mun gane ba abinda aka yi shafar kuma a kansa sai a ce masa al-mamsuhu alayhi an gane ba ah, wannan kenan alal khuffain al khuffain wannan musanna na al khuf an gane ba idan aka ce al khuf shine kwaya daya al khuffan guda biyu al khifa da yawa suke an gane to da idan aka ce al khuf shine dukkan takalmi wanda yake na fata kuma ya rufe sawunka sannan ya taho har zuwa ƙaurinka mun gane ba irin dai takalma da mahaya da wakai suke sawa an gane to wani shine alkhuf wani shine alkhuf guda biyu sai a ce alkhufan da yawa sai a ce alkhifa to shafa akan kubbi wannan ya tabbata cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala cikin aya ta ainihin shida sura ta biyar mun gane ba suratul ma'ida ayar da muka jawo ɗazu cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah aya ta shida ko sura ta nawa ta biyar suratul ma'ida to kaga wa arjulakum sai zanto na atafun ne akan me wujuha faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku to da aka ce wa arjula bi fathi lam atafun ala wujuha kenan me waghsilu arjula ku sai kuma ku wanke sawaye sai ku wanke sawaye yayin da idan zanto sawayen ba sa cikin hubbi ba sa cikin safa an gane ba to a lokacin sai ku wanki wannan kira'ata wa arjulakum ita ce kira'ar al'imam nafi da al'imam abdullahi ibn amir nishari da ainihin al'imamul kisa'i kuma ruwayatu hafs an asim bin abin najud al-kufi asim bin bahadana sannan kuma a ce ta Yakubu al-hadrami min al-qurra al-ashara daga cikin malaman kira'a guda goma to sai kuma zamana akwai kira wa arjuli wa bi kasri lam wa juli to wannan a ce ta al-imam Abdullahi ibn kathir al-makki kuma kira'a ce ta al-imam abu amrin al-basri kuma kira'a ce ta al-imam hamza dan uwansa al-kisa'i kaga shi yana karanta da me wa arjulakum an gane kuma kira'a ce ta al abu ja'far haka kira'a ce ta al-imam daga cikin min al-qurra'il ashara daga cikin malaman a guda wato alishin goma kuma ruwayatu shu'uba an asim abubakar bin ayyash shu'uba an asim wato abokin ruwaya haske wa arju likum wanda wannan kira'a ce sabita mutawatira zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to idan muka dauki kira'ar wa arju likum sai zan to atafun ala bi ru'usi biru'usikum kaga biru'usikum bi kasri sin to sai ka ce wa arju li kaga adafi akan ne biru'usikum to kaga da aka ce famsahu biru'usikum ku shafi kawukan to wannan kira'a ta wa arju likum mai take nuna wa shafa kenan to kenan shafa idan ya zama da kun sa kufi kenan idan ya zama da kun sa kufi idan ya zama da kun sa kufi da haka wannan ayar bisa kira'a wa arjulikum tana tabbatar da me shafa akan kufi shafa akan kufi an gane da kyau duk da yake wasu daga cikin yan bid'a a shi'a al-rafida sai suke dauka kan cewa a kira'ar wa arjulikum tana duniya akan cewa shafa za a yi a kafa shafa za a yi a kafa domin su sun musa shafa akan kufi to ita kuma kira tana nuni ne akan mai shafa akan kufi ma'ana in ka sa kufi to nan kira'ar wa arjulikum za ta zo in babu kufi kuma a kafar kan kira'ar wa arjulakum za ta zo sai ka wanke an gane ba sannan kuma abu na gaba za mu ɗauki cewa wa arjulikum da wa arjulakum duka bude ne suna nuni akan me akan wanke kafa ne akan me wanke kafa sai zanto shafa akan hubbi ya shiga cikin ayar a sakamakon manzan Allah ya yi kuma ya yi umarni da a yi an gane ba kenan sai zama na wa'ar julakun wa'ar julikun ma'ana ku wanke tsawayen in ba mu kufi inda kufi kuma sai ku yi shafa kamar yadda manzo Allah ya sai ya zanto a nan kenan wa'ar julakun da wa'ar julikun duka abu ɗaya ne an gane ba sai zanto duk dai azafi ne akan mai bagasiru wujuhakum amma me yasa aka samu kas lillah akai wa lamun din kasra ya zanto wa arjulikum sai zama da kenan ya samu kasra ne lil mujawa saboda makotaka mun gane ba tunda bi ru'usikum an masa ne sinin din kasra to kaga wa arjulikum yana da shi to saboda wannan makotaka to shi ma sai aka masa ne kasar aka ce wa arjulikum ba wadda yana hukunta wata ma'ana ta daban ba to wannan kowa akwai shi mun gane ba kamar yadda Allah yake cewa ah, balhuwa huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuzin mun gane ba kaga mahfuz na'at sifa ne kashi alqur'ani inda Allah ce inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun aje ga qur'ani abin me abin kiyayewa sifa amma saboda lauhin ya zama mai bil khaft ya zama makhafut to saboda wannan makotakar shi ma sai zama makhafut aka ce fi lauhin mahfuzin wanda ala qira'atil jumhur shi yasa yazo a qira'a ta al-imam nafi' ya karanta da fi lawhin mahfuzun a gane ba qira'a ce sab'iyya mutawatir daga al-imam nafi' zuwa ga imam sallam kaga sai zanto ya fito fili kenan kan cewa na'at ne ga bal huwa qur'anun majid kamar fadin Allah subhanahu wata'ala wa hurin inin ka amsalil lu'lu'il maknun a kira'ata al'imam hamza da al'imam al da kuma al'imam abu ja'afar daga cikin ainihin al'urwa'il ashar amma kaga abin da yake shi ne ai hurun inun ga amsalin lu'ulu'il maknu wa hurun inun kamar yadda yake kira'atul jumhur sai zanto adabi ne akan ne wa ya tsofa alaihim wulidanun mukhalladun mun gane ba to haka su ma hurun ainun din kamar yadda yara suke kikkewayawa to haka su ma wannan matan suke kikkewayawa kaga adafi na kan me wulidanun kaga marfu'a wa hurun ainun kaga shi ma me marfu'un to amma wannan kira'a ta al-imam hamza da al-imam al-isha'i da al-imam abu ja'far wa hurin inin saboda mai lil mujawar saboda makotaka da aka samu tsakanin abin da yake mahfud tunda kaga ai bi akwabin wa abarid wa ka'sin min ma'i eh, la yusaddauna anha wa fakihatin wa lahmi tayrin wa lahmi tayrin mimma yashtahutu wa hurin inin kaga lil mujawara an gane ba lil mujawara to haka inda Allah ke cewa fakhtalafal ahzabu min bainihim lil ladina walamu min azabi yawmin alim lil ladina wancan kafaru cikin sautu maryam ke kame da maryam fawailul ladina zalamu min azabi yawmin alimin ai azaba ce ne ratsin ba wayinin ba an gane ba ba wayinin ba ba wai yinin ba a azabace mai raɗi ba wai yini ne mai raɗi ba an gane da kyau kamar inda Allah ke cewa yasma'u ayatin lahi tutula sun thumma yusirru mustakbiran ka allam yasma'aha babashirhu bi'adabin alimin kaga azabace mai raɗi to amma ana ce min azabi sai aka ce yaumin alimin yaumin alimin sai zanto alimin din eh, sifa na argamin ga yau saboda mai mujawar saboda ainihin makotakan mun gane ba kamar yadda al'asha yake faɗa cikin diwanin sa yake cewa laƙadi kana fi haulin sawa'in sawaituhu tuqabba lubanatun wa yas'a musa'im a yadda abin yake shine laƙari na fi haulin tsawa'on lirrafin tsawaito amma sai masa haft ya zanto mahfud saboda ya yi makotaka da abin da yake mahfud shine lakadika na fi haulin ta ce ne tsawa'in maimakon tsawa'un wanda shine asali mun gane ba shi yasa lokacin tamim a magana su sukan ce juhuru babbin kharibin juhuru babbin kharibin kaga al-kharib na annabi ga juhu mun gane ba suna nufin ramun damo rushashe ne amma maimakon juhuru babbin kharibun sai ce kharibin saboda babbin mahfud to tun da kharibin ya mako cike shi to shi ma sai zanto mai mahfud amma asali ai ya zama mai kharibun an gane da kyau to ka ganin lil mujawara ke lil an gane to sannan kuma ya zo a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda hadisai ne mutawatirai daga manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، الإمام الحسن البصري الإمام الحسن بن أبي الحسن الحسن بن يسار البصري رحمه الله كما عند الإمام آه، ابن المنذر يفتر للتابنس الأوسط بإسناده زواج آه، الحسن البصري رحمه الله إلى التابعين إلى attabi'in mutum saba'in daga sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ari wasallam sun zantar da ni game da mai shafa a kan kofi in ji alhassanul basar rahimullah wannan magana ta alhassanul basari alhafiz ibn hajar ya ji jingina ta zuwa ga littafin musannaf na al'imam abubakar bin abi sheba cikin littafinsa fathul bari haka alkastallani shi ma ya bi alhafiz akan haka cikin littafinsa irshadu sari zuwa ga cewa al'imam abuka bin abi sheba shi ya rauto cikin ainihin musamman to amma asarin babu shi a musamman na abuka bin abi sheba ya zo da cikin al'ausat na al'imam ibn munzur badar din al'aini cikin umdatul qari shi kuma sai ya jingina shi zuwa ga littafin al-ishraf na shi al-imam ibn al-munzir wanda kuma ya ambace cikin al-ishraf ne shi al-imam ibn al-munzir sannan kuma ya kawo shi cikin littafin sa al-awsat da farko ya kawo shi biduri isnad daga baya kuma ya kawo shi da isnad an gane zuwa ga wato ainihin al-hasan al-basri rahimahullah sai dai ya zo cikin musannaf na al'imam baka bin abi sheba zuwa ga ibrahim bin yazid al-nakhai rahimahullah yana cewa sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam wato ainihin sun rawaito shafa akan kuffi ga manzan Allah sallam shi kaga bai ambaci min adali ba don haka dukkan wanda ya bar shafa akan kuffi inji ibrahim bin yazid an-nakhai yana mai kyamar haka to fa san cewa lalle wannan abin da yayi aiki ne daga cikin aikin ba. ya zo a kitabut tabaqat na ibn sa'd zuwa ga shi ibrahim bin yazid an-nakhai yake cewa dukkan wanda ya bar yin shafa akan kuffi to ba ya bar sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ya zo ta hanyar ibrahim ne zai annaka ya ciki musallam da ibn abi shayba amma ba ta da ambaton adadi ba an gane ba amma daga al-hasan al-basri wannan yaro cikin al-awsat na shi ibn al-munzir rahimahullahu ta'ala da isnadinsa batin ya ambace shi bidon isnad da ga ruwina sannan kuma ya kawo shi da isnadi zuwa ga shi wato anishin al-hasan al-basri rahimahullah rahimahullah da haka ya zama na shi alhassan al-Basri dangane da magana kan shafa akan kufi tabbatar da shi to wannan ya tabbata zuwa gare shi cikin musamman din na al'imam waka bin abi sheba an gane ba amma ba bisa mai waccan sigar a bisa mai magana su shi a karan kansa Wannan ya tabbata cikin musamman da alimabu kabi na bishe to da aka yi zamana shafa a kan kufi hadisan da suka zo hadisai ne mutawatirai hadisai ne mutawatirai shi yasa za mu ga asiyudi cikin uh, al'azharul mutanasira ya lissafa su daga cikin hadisai mutawatirai haka alkattani cikin nazamul mutanasir shi ma ya lissafa hadisan shafa akan kufi daga cikin hadisai ne wato ne shi mutawatir mutawatir wanda matsayin su ta fuskar hujja da kuma matsayin ne alqur'ani ne na girma su ta fuskar tabbatuwa kamar matsayin mai tabbatuwa alqur'ani ne girma an gane da ga hadisi ne mutawatir daga manzar sallam shi yasa zamu ga al-imam al-iraqi rahimahullah cikin littafin littafinsa at-tabaskira wa tazkira wanda yake kira da alfiyatul iraqi amma hakikanin sa shine at-tabsira ko kuwa wata tadhkira mun gane ba kamar yadda yake cewa nazamtuha tabsiratan lilmubtadi tadhkiratan lilmuntahi walmusnid a farko farkon alfiya inda yake cewa wa khussa bil amrayn ma dhakara الشيخ أنبع بهم قلت ذلك مصح الخفاف وابن مندة إلى عشرته الشاجري مصح الخفاف بأن أنا لقد كم حديثين متواترين هكا السيوطي رحمه الله تكن نظم الدرة الفيت السيوطي الشيما آه، عندك بياني أكن هديثين متواترين عندك تيوى بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين أنجاني؟ saboda haka dukkaninsu hadisai ne hadisai akan shafa akan masu al-khufain hadisai ne mutuwatai shine wani ke cewa mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baytan wahtasar wa ru'yatun shafa'atun wal hawd wal masahu fa hadi ba'd an gane ah, wannan kenan to sahabbai da yawa suka rawaito batun shafa kan kofi ta hanya yi da yawa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma alkali abubakar ibn al-arabi a littafinsa kitab al-qabas yake cewa a ayan waɗanda suke a ayan ma'ana jagorori kan gaba ta fuskar rawaito hadisai shafa akan kuffi ya ce su ne mutane guda shida ya ambaci umar bin khattab ali bin abi talib an gane sa'ad bin abi waqas بلال بن رباح عمرو بن أمية الضمري سنان جرير بن عبد الله البجل حديث آه، عمر بن خطاب رضي الله عنه هنا تكين سنان بن ماجه ده مسنان أبي يعلى ده مسنان البزار أما أصل سنة تكين سيئ بخاري حديث آل آه، بن أبي طالب رضي الله عنه هنا تكين سيئ مسلم ده سنان النصائي مسند بن ماجه لمسند الإمام أحمد بن حمد حديث صار بن أبي وقاص ينا تكين أيليش آه، صحيح البخاري هكا حديث بلال بن رباح ينا تكين صحيح مسلم حديث أمر بن أمية الضمري ينا تكين صحيح البخاري حديث جرير بن عبد الله البجلي ينا تكين صحيح البخاري دا صحيح مسلم يتي وقتنا سوني آه، أيليش أعيان الصحابة الذين waɗanda suka rawaito batun shafa a kan wato ainihin kofi batisha ba to wannan shafa a kan kofi sai zama na an samu ɓangaren yan bidiya waɗanda suka yi suka musa suka kore shi su ne a shi'atul imamiyya al-jafariya sun musa shafa a kan kofi da al-khawarij su ma sun kore ne shafa a kan kufi to samuwar haka ga ɓangaren yan bidi'a wanda shi ya bayu za mu ga da dama malamai waɗanda suka yi rubutu akan abin da ya shafi aƙida sukan sako da mai batun shafa a kan kufi a littattafai na aƙida da dama za a ga an kawo mai batun shafa a kan kufi sai ka rasa dangantaka da a kawo batun abin da ya shafi eh, shafa akan kufi da kuma abin da ya shafi aqida to saboda mai samuwar wasu yan bidi'a wanda aka saba da su bangaren mai al-mu'taqad aqida wanda su ne ash-shi'atu rafida al-imamiyya da kuma al-khawarij to da sai suke kawo batun shafa akan kufi al-tafan aqida domin nuni akan cewa wannan shi ma na daga cikin mai abin da za ka kudirce domin sabawa yan bid'ar da suka musu abu in ka dauki al-aqidah al tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al tahawi za ga ya kame batu akan shafa akan kudi haka in ka dauki al-ibanatu as-sughra ta al-ibanatu al-kubra ta al-imam Ibn Battah al kubari shi ma za ga ya kawo mai batu akan shafa akan kudi haka in ka dauki al-ibana an usul diyana ta al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari shi ma za ga ya kawo batu a kan mai a kan shafa a kan kofi wahalun majawa haka cikin littattafai to saboda wani to an sami wasu ruwayoyi daga wasu daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda in ka dube su za ga suna kore batun shafa akan kofi an gane ya zo daga aisha radiyallahu anha wanda yana cikin musannaf na al'imam abubakar bin abi sheba rahimahullah aisha radiyallahu anha take cewa in ɗauki wuka wato in yayyanki kafafuwa wani shi yi fi soyuwa gare ni akan in shafa a kofi sannan haka ya zo daga ya huraira radiyallahu an wanda shi mana cikin musannaf na al'imam abubakar bin abi shaiba yana cewa ni bai damuna shi na yi shafa ne akan hoppi ko kuma na yi shafa ne a bayan jaki wannan mai yake nuna ya kan cewa bacin shafa akan kufi kenan bai tabbata a wuri sau haka ya zo daga ali bin abi talib radiyallahu an shi mana cikin musannaf na al'imam abubakar bin abi shaiba yake cewa ai sabakal kitabul mashab wato littafi ya riga yi ne shafa a kanku tunda Allah ce wa arjulakum wa arjulikum to kawai wanke kafa za yi wato yana ganin cewa a kenan ko da da ana yin shafa a kan to wannan ayar da ta zo tunda suratul ma'ida kaga eh, suratul ma'ida kaga sura ce ta ƙarshen sauka ga annai muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ayar da ta zo cikin sautul ma'ida ta goge wannan batun sai dai aimi a wanke kafa sannan haka yazo daga abdullahi bin abbas shi mana cikin musamman na al-imam abubakar bin abi shayba ah, shi mana cewa sabaqal kitabul masah irin wannan magana ta ali bin abi talib radiyallahu anhu radiyallahu an to sai bangaren kuma waɗanda su ba su kore ba amma sun fifita wanke kafa a kan shafa ne kamar abu ayyub al-ansari khalid bin zaid al-ansari wanda ya zo cikin musannaf na abdulrazak bin hannam as-sanani ya zo cikin musannaf na al-imam abubakar bin abi ya zo cikin musnad Imami, imam bin hanbal yake cewa ku yi shafa a kan kufi domin na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan kufi amma da ni na fi son wanke kafafuwa wato wanke kafafuwa na ya fi soyuwa zuwa gare haka ya zo daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wanda al-imam ibn qudama ya ambace a littafinsa al-mughni biduni isnad ba tare isnadi amma al-imam ibn munzir ya kawo shi da isnadinsa a littafinsa al-awsat zuwa gashi abdullahi bin umar yana cewa ni an samun soyuwa da ƙauna na kamu da ƙaunar wanke kafafuwa akan mai shafa akan kufi sai ce amma kada ku yi koyi da ni cikin haka kada ku yi koyi da ni cikin haka a shekaga ba masa shafa ake akan kufi amma dai na nuna cewa abinda shi yake ganin zai tunda zaman abdullahi da umar bayani ya gabata akan sa min babil wa an gane ba shi yasa ya tabbata da gare shi din kuma akan mai batun shafa akan kufi ya tabbata daga gare shi cikin musannaf na al'imam baka bin abi sheba ya yi shafa akan kufi radiyallahu anhuma an gane kamar yadda bayani zai zo akan at-tawqit tawqitul masri lokacin shafa akan kufi an gane to ainihin waɗannan asar ɗin al'imam ibnu abdulbar annamari rahimahullah cikin littafinsa a tamhir lima filmi wata min al-ma'ani wal asanit yake cewa waɗannan asar ɗin zuwa ga aisha zuwa ga ali bin abi talib zuwa ga abi huraira yace duk ba su tabbatar duk ba su tabbata ba haka ya faɗa cikin at to a cikin aristizikawa nan kuma sai ce waɗannan asar ɗin zuwa ga waɗannan sahabbai to kowanne kuma an samu ruwayoyi daga gare shi akan mai tabbatar da shafi akan ya ce in banda min Aisha yallahu anha in banda aisha radiyallahu anha an gane kaga nan bai magana ne rushe su ba bai magana rushe su ba to asal na ainihin ali bin abi talib a bai inganta ba an gane haka asal na shi ma'ula bin abbas shi ma bai inganta ba da wannan sigar amma na aisha ya tabbata zuwa gare ta ya tabbata zuwa gare ta abinda ya bayu kuwa aisha radiyallahu an ha tabbata wannan magana saboda bata sani ba ita ba san cewa mai manzo Allah yi shafa akan kufin sa tunda ba abane wanda yake lazim cewa kowane sahabi sai ya san me dukkanin hadisan manzo sallallahu abin da zai nuna maka cewa aisha ta yi wannan maganar ne a rashin sani abin da ya zo cikin musnadul imami ahmad bin hanbal da sahihi muslim da sunanin da sa'i da sunanin mada shuraih bin hani yake cewa na tambayi aisha radiyallahu anha game da shafa akan kubbi sai ce da ni ka tambayi ali bin abi talib domin ya fi ni ilimi akan haka shi ya kasance na yin tafiya tare da manzon Allah sai na tambaya Ali bin sai ko ya tabbatar mu cewa eh manzo Allah ya tabbatar da shafa akan kofi matafi kwanaki uku eh yi dukan su da dararar su mazaunin gida kuma yawmun wa layla yini da dare daya ga kenan Aisha radiyallahu anha ta yi wacce magana a sakamakon me ta sani ba sannan a Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ma ya yi wannan magana ne a sakamakon me bai sani ba duk da yake cikin isnadin akwai matsala amma daga baya da ya sami ilimi a kai kaga ya tabbatar abu wurin radiyallahu an ya tabbatar da shafa akan kubbi kamar da yake cikin musannaf na aliman abuka bin abi sheba sannan kuma ya rawaito hadisin shafa akan kubbi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin musnad al-imam Ahmad bin Hanbal kenan waccan magana ya yi ta ne kafin kafin ya sami ilimi a kai kafin ya sami ilimi a kai to amma isnadin asarin ali bin abi talib wannan bai tabbata ba in ma ya tabbata kaga za za a dauke shi a matsayin kenan ya yi wannan magana ne kafin ya sani amma daga ba kuma ya sani da haka ba ya rawaito da haka ya rawaito ah, abdullahi bin abbas shi ma ya zo cikin al imami ahmad bin hanbal da asnan al kabir lil imam al-bayhaqi sa'ad bin abi waqas da abdullah bin umar suna tattaunawa game da shafa akan kuffi sa'ad yana tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi shafa akan kuffi abdullah bin umar kuma yana ganin ya haka za ta faru karshe aka je wa umar dan khattab sai ya ce kore da gaske shafa akan kufi ya tabbata manzan islam ya yi sai abdullahi bin abbas ke cewa shin hakan gabannin sauka sautul ma'ida ne sai umar ɗan kafa ya yi shiru bai ba shi a masarar zan na abbas an gane in jiwa wallah na abbas sannan ya zo cikin wato ainihin a ah, musannaf da kuma as-sunanul kabir li imam al-bayhaqi abdullah bin abbas radiyallahu anhu ma yake cewa ai da kun ce batun shafa a kuffi ma'ana a halin tafiya mai nisa ko a halin sanyi wanda yake mai tsanani ma'ana da sai da mai abu ne karɓaɓɓe tunda a lokacin shi mai ma bai samu nasi akan cewa ya tabbata manzo aslam ya yi shafa a kan kuti ba to ta wannan hanyoyin ya tabbata zuwa gare shi da wannan da wannan da wannan siyaq bi hada siyaq wa bi hada sira ya tabbata to amma kuma daga baya kuma shi ma sai riwaya ta zo daga gare shi cikin musannaf na al-imam Abu Kabir Abi sheba yana batu akan me shafa akan kufi an gane ba yana wannan yana nuni akan cewa wancan batun yayi shi ne kafin ya samu ilimi akai da ya samu ilimi akai kuma shi ma sai me sai yake aiki da shafa akan kufi kuma yake bada fatawa akan ana yin shafa akan ne akan kufi ne ana yin shafa akan kufi ne shi yasa abdullahi bin mubarak abu abdurrahman rahimahullah kamar da al bai bayhaqi ya fitar cikin as-sunan al-kabir da isnadinsa zuwa ga ibn mubarak yake cewa babu wani sabani tsakankanin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da shafa akan akan kufi babu wannan sabani in ma an samu wanda suka ce kaza to kafin su samu ilimi ne a kai? amma da suka samu ilimi kuma su yi sun tabbatar kamar wadannan sahaban da muka ambata Aisha Abi Huraira Abdullahi bin Abbas sannan al-Imam Bayhaqi kuma sai ya kara kawowa daga shi Allah bin Barak bi sigatil balagh abu zaɓin baraka cewa babu wani sahabi da aka rawaito cewa ya musa shafa akan kuffi face kuma sai an rawaito da ya tabbatar da aisha ba a kan kofi kenan waccan musa wanda ya ya musa ne kafin ya samu ilimi kafin ya samu ilimi sannan waccan maganar da abdullabin abin ke cewa shin ta sauka ne ta sauka shafi akan kofi ya kasance ne kafin ma'ida ko bayanta umar dan khattab bai ba shi amsa bai yi shiru to ai hadisin jarir bin abdullahi al-bajali wanda yake cikin sahih bukhari sahih muslim da yake cewa ya ga manzo Allah yayi shafa akan kuffi sai ake tambayar cewa shin hakan ya faru ne qabla al-ma'ida am ba'daha kafin ma'ida ko bayan ma'ida an gane kenan in kafin ma'ida ne an yi mikira an goge sai jaribi da abdullahi al-badil radiyallahu anhu ke cewa to wa hal aslamtu illa ba'da nuzul al-ma'ida ai ban ma musulunta ba sai da ban zutul ma'ida ta sauka sannan musulunta an gane kenan kaga wannan ya tabbata da me shafa akan kufi ya tabbata bayan me ba'da nuzul al-ma'ida bayan sauka sautul ma'ida kaga me babu wani sabani kenan shi yasa zamu ga al ibn al-munzir cikin littafinsa al-ijma' da littafinsa al'ausar ya kawo ijima'i gaba ɗaya babu sabani haka al-imam an-nawawi cikin littafinsa al majamuwa Sharhul al da littafinsa al-minhaj sharh sahih muslim shi ma ya kawo ijima'i akan batun shafa a kan kufi da yake ya nakalto daga shi ibnu munzir haka al-imam ibnu shi ma ya kawo ijima'i akan shafa a kan kufi cikin littafinsa al-ifsah an ma'ani sihah sai dai su shafa a kan kuffi ne a halin zaman gida to anan shine ya kawo sabani daga aliman Malik bin Anas wanda bayani zai zo kan me ingancin wannan daga shi aliman Malik bin Anas me tabbatuwarsa an gane da haka daga nan daga nan za mu gada cewa shafa a kan kuffi wato abu ne wanda yake tabbatacce ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to duba ga cewa lokaci yayi wannan sai zama matsayi mai mukaddima ke insha Allah rana ita muna raye to sai mu shiga tafasilul mashi al-khuffayn an gane ba wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin Gracias.